ga watan al-muharram shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha bakwai sha bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da bakwai meladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na ɗari da shida darasin da ya gabata mun tike ne karshen babu istihbabi talabin rifqa wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu yau za mu tashi babu adabi sayri wan nuzuli wal mabiti wan nawmi fi safari واستحباب sura. والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك abin da na ce da zan faɗa nan sai daga duk malam ya kawo su a babuka daban-daban a nan gaba wato na ɗauka cewa zai a nan gurin ya takaita na mai ya kamata amma duk abin da ya shafi tafiya ya babuka a kansu da addu'ar da komai da komai duk zamu je kansu domin hakuri yau ina mara murya ta ba yadda nake son ta ba babu adabi sairi wan nuzuli babin da yake magana dangane da ladubban tafiya wan nuzuli da kuma sauka wal mabiti da kwana wan naumi da yin barci fi safari a lokacin halin tafiya wato lafazin asairu da ya amfani da shi shi ne tafiya dai ta takawar kafa an gane ku amma lafazin asafar balaguro ke daga gari zuwa gari amma asairu tafiya da kake da kafarka ma'ana a cikin halin tafiyarka a cikin halin balaguranka ya kamata ka yi tafiya ya kamata ka sauka kun gane ai sayar lokacin da kake cikin tafiya din annuzul wani lokaci ya kamata ka yada zango idan tafiyar ka mai tsawo ce tana bukatan yada zango dan ka huta wal mabit kwana idan ta kama a ina ya kamata ka kwana me ladabin kwana din a cikin halin tafiya tafiyar ta kai sai ka kwana a hanya wannan mai da yin barci wani lokaci ne dace kai barci da safari a cikin halin bulaguro ababe guda nawa kenan na farko dai a sayis tsakiyar rana ya kamata ka yi amfani da ita wajen tafiya ko kuma a bayan la'asar tsakiyar dare ko karshen dare sannan annuzul sauka a wani lokaci ne ya kamata in kana cikin tafiya in lokacin ya yi kaɗan yada zango ka huta ba ababe guda biyu kenan ba almabit sai kwana wannan mai sai yin barci kaga da sakwatanci muke da kwana da yin barci da abu ɗaya ne to amma tun da ba sakwatanci muke ba malam masur baya nan ko saboda kaga daban-daban kenan hibabi sura da musabbancin tashi da asusubahi ko kuma a kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarfi. والرفق dawabi da mustahabbancin tausasa wa dabba lokacin da kake tafiya akan dabba sawa'un a cikin halin tafiya ko a halin zaman gida wa mura'ati maslahatiha da kiwatar maslahar ta ita dabba me zai amfane ta ya kamata kai mamallakinta ka lura da ita menene abin da zai mata daɗi menene abin da zai wahalce wahalar da ta wuce ta al'ada dan ka tausaya mata game da hakan wa amri man qassara fi haqqiha da kuma umarta duk wanda yayi sakaci game da haƙƙin ita dabba bil qiyam bi haqqiha cewa lalle ya tsaya wajen tabbatar da haƙƙin ta din wa jawazul irdafi ala dabba da halattin dole wani a baya kana haya a dabba bayan kai kana kai wani sai ka rage masa hanyar to kuma ka goya shi a baya yana kan kuturi ina al irdaf idza kana tusiku zalik in dabbar duk za ta iya yin waɗannan ababai in ko dabbar ba za ta iya ɗauka ba to kaga babu maganar mustahabbancin ka goya wani to ababan dai da malam ya idaya suna da yawa to amma za mu binci ɗaya bayan ɗaya cikin hadisi za mu ga ta inda hadisan manzan Allah suke nuna su hadisi na ɗari tara da sittin da tara ana bi hurairata radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya kare da gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce idza safartum fil khisbi فأعطوا الإبل حقها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرفتم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى والهوام بالليل رواه مسلم من الله صلى الله عليه وآله وسلم نتوى إذا سافرتم في الخصب إذا تفيا تاكا ما كنا تفيا أتكين دوتي ولن ديك أقويت ياي فأعطوا الإبل حقها من الأرض to ku baiwa raƙuman da kuke kai haƙƙinsu na ƙasar da kuka bi ta cikinta kana haye a kan raƙumi ko a kan wata dabba sai ya zanto wajen akwai kiyayi, akwai dausayi to sai ka tsaya idan raƙumi tsaya zai ciyawa karka zabarar da shi kyale shi har ya kusa ka ɗan kaɗa shi a gaba yana ci ana yi gaba yana ci ana yin gaba yana ci ka bashi haƙƙinsa kun gane wannan ai wa iza safartum fil jadabi amma idan kun yi tafiya wajen da yake akwai fari a bushe kayau babu ciyayi fa asri'u alaiha sayra to ku yi gaggawar tafiya dan ku cinye ta zarar wannan taurin da babu dausayi wa badiru biha liqiyaha ku yi gaggawar tsarewa ita dabbar bargwanta kada rama ta kama ta abin nufi lokacin da kuke tafiya cikin dausayi za ku bi a hankali dabbobin kuna tafiya suna yin kiwo kila dausayin nan zai kai kilomita goma kilomita sha biyar wani abu makamancin haka tafiyar da inda a yin za ku iya cinye ta to kwa iya kwana a hanya babu laifi don kuna tafiya dabbobin suna kiwo suna cin abincin suna ƙara samun ƙwarin jiki to amma idan kun je inda yake akwai sahara irin tafiyar da inda a cikin ciyayi ne za ku yi kwana ɗaya da rabi ko kwana biyu yanzu sai ku yi kokari ku cinye wannan tafiyar a yi ne ɗaya ina fata fahimta saboda mai daɗewar ku a wurin da yake ba dausayi zai bayu zuwa ga dabbar ta yunwata yunwarta na iya bayuwa zuwa ga ramarta dan rashin bargo a jikin dabba wannan mai ke haifarwa rama take haifar da haka to kuma abin da ke haifar da rama shine rashin abinci rashin abinci kuma dan saboda wajen abushe yake na ba da kun fahimta wa iza arrastum fajtanibu at-tariq idan barci ya kama ku za ku kwanta ku yi barci a halin tafiya fajtanibu at-tariq to ku nisanci bakin hanya fa innaha turqud dawabi domin hanya da kuke bi ku a matsayin ku na mutane ita ce hanyar dabbobi kuma da daddare dabbobi da suke yawo ko karnuka ko wata halitta ko namun daji da suke yawo su ma suna neman titi da ake bi sai in rasa sai in sun rasa suke bin wani wuri na daban da haka lokacin da za ku yada zango ku kwana kar ku yi shimfiɗa a kan hanya sai ku ratsewa hanya ku samu wani waje saboda nan ita ce titin dabbobi da daddare sannan wa ma'awal hawa mi billaili ita ce hanyar bi na ja ciki lafazin alhawam ya shafi dukkan dabba da suke jan ciki ko halitta mai jan ciki kamar mai kamar macizai su ma titi suke bi sai in rasa sai in sun rasa sannan suke bin wani da ba titi ba to ga kwanciyar ka akan hanya na bayuwa zuwa ga cutar da kai ko dai dabba mai kofato ta saka ka ko kuma wadda wadda take dama dabba ce mai farautar dan adam ta farauce ka in maciji da ke kuma ya halantar da kai to kisa sai manzo Allah ya bada shawara in za ku yada zan mutum kauce wa hanya wannan hadisi imamu muslim ya ruwaito shi kun ga nan gurin mun lura da me abin da yake a risk bi dawabi wato kula da dabba jin tausayin dabbobin wa mura'ati maslahatiha da kula da me maslaharta abin da zai amfane ta shi yasa manzo Allah ce idan ana cikin dausayi kar a yi hanzari a tsaya don tafi abin da za idan an je wurin da yake busasshe kuma a yi maza a wuce wajen dan aje inda don su yi ki domin duk wannan an hango amfanin ita dabbar ne maslaharsa da bukatarsa sannan kuma mun fahimci a wurin annuzul lokacin da zaka yada zango akan titi ya kamata mutum ya yada zango a'a mutum ya ratse ya samu ko wata bishiya ko wata kamfar dutse inda ba kowa a yi shimfiɗa sai a yada zango a wajen amma kana tsaya a kan titi ko gefen titi sannan ko mun fahimci idan kwana ya kama za a iya kwana tunda ya ce walmabit sannan sannan tunda kuma za a kwana a wajen za a iya barci shine annawm ko da nassan hadisi bai nassanta shi ba tunda hadisi ya nuna za a iya kwanciya to kuma za a iya mai kenan barci kenan wato dai galibin masail din da ya faɗa a nan gurin mun same su a cikin wannan hadisi na farko cikin waɗannan hadisi cikin jerin hadisan da za su biyo baya wanda imamu muslim ya rawaito shi ma'ana ma'ana aqul ibila hazzaha min al abinda manzo Allah ce yake nufi da yake ku baiwa raquma rabansu na daga ƙasa ai urfuku biha fi sayri ku rinka tafiya da su a hankali in kuna cikin dausayi litar'a fi hali sayriha dan ya kasance tana tafiya tana kiwo dabbobin suna tafiya suna kiwo su dan ciyawa su dan ciyawa kuma su ƙara gaba to lokacin da suka tsaya za su cin karkace zaka zaburar da su a kyale idan suka cikin za su kara gaba da kansu wa qawluhu niqiyaha da manzo Allah ce wa badru biha niqiyaha wa huwa bi kasri nun wa iskan al zai kai wa nunin kasra kafin kuma kai mata dauri wa bil ya al min taht da ya mai dubo biyu a kasa wa huwa al mukh shine al mukh wato bargo kenan a jikin dabba ma'anar wannan zance dai shine asri'u biha ku yi gaggawar tafiya da su idan kuna cikin wuri da ba mai dausayi ba hatta tasilul maqsida har ku isa manufar da kuka fuskanta a cikin tafiyar ku kabla an yazhaba mukkuha tun kafin bargonta ya zagonye min banki tsairi saboda wahalar tafiya a inda babu wato ainihin abinci kenan wata arisu abinda ake kira da tarisu da manzala ce za a rasum ana nufin annuzulu fil sauka cikin dare ya da zango da dare shine at-ta'ris a cikin harshen larabci ko ka ce ɗaya daga cikin ma'anoninsa kenan ina fata an fahimta to wannan na nuna cewa idan mutum na tafiya da dabba ga irin ababen da ya kamata ya kiyaye to a halin yanzu tafiye-tafiyenmu mu mazauna maraya mu mazauna birni ba da dabbobi ba ne har yanzu wannan hadisi na nan yana aiki akan matafiya akan dabbobi tunda akwai sasanni da dama na duniya da suna tafiya yanzu akan me dabbobi haka akwai ƙauyukan mu da dama inda kotun kasuwa ake zuwa ana zuwa ne ko akan jaki ko akan rakumi ko akan doki ko akan alfadari har yanzu wannan hadisi na nan yana aiki akan su suna da bukata a karantar da su ci dan su zanto masu tausayawa dabba ba masu tsananta mata ba to amma abin tambaya mu mazauna birni ko mazauna maraya wanda wanda da cikin bai taba hawan doki ko jaki ko alfadari ba ababen da muke tafiya da su mashina ne ko motoci to yaya hukuncin su kuma tafiya da su kaga watan dabba ce mai rai ga jini da tsoka tattare da ita tana numfashi yadda kake numfashi da haka take bukatar wannan tausayawar ta musamman to wanda yake hawa mota fatin da karfe ne ba numfashi take ba shi yasa waɗansu malamai a irin wannan zamani sai suka kalli abinda dai ake bukata lafiyar dabbar ka kai kanka cin moriyar na komawa zuwa gawa zuwa gare ka to tunda kana bukatar ka cin moriyar abin har yanzu ko da abin hawan ka karfe ne sai ka kula da abin da yake shi kuma lafiyar lafiyarsa kenan idan taya ta suɗe kana yawan tafiye-tafiye sai kai me sai ka canza tayoyi domin hakan na iya bayuwa zuwa ga wata rana kana tafiya ta yi bindiga ka yi hadari a yi hasarar rai ko a yi hasarar dukiya ko duka biyan na iya bayuwa zuwa ga ka kaɗe wani bayan ta kwace maka taya ta fashe ina fata an fahimta kaga wannan maslahar ka ce dole ka kula da ita dan ka tsare ranka ka tsare dukiyarka tun da yana daga cikin manufofin musulunci kare rayuka da kuma kare mai dukiyoyi to kaga wasilar ka ta kare rai da kare dukiya shine lafiyar abin hawanka tayoyi lafiya kalau ko da tayoyi lafiya kalau ya kasance a kan kari ana yin wheel balancing da alignment dan a tabbatar mota ba ta irin tafiyar kaguwa din nan dai idan mota tana tafiya a karkace inda tayar baya take takawa ba ita take ba take takawa ba kuma ya kasance kana gudun da ka kai 120 ba za ta iya sarrafuwa ba tana ta kai 140 ballantana 160 dan kanabin rami da zaka taka ko dutse sai sa kai losing control gaba daya ya kasance ka kasa sarrafa mota kila hakan ya bayi zuwa ga mutuwar ka ko kaɗai wani adadi ma na mutane ina fata an fahimta ma'ana dai kula da lafiyar abin hawanka na ɗaya daga cikin abin da zai bayi zuwa ga tsare rayuwa da kuma dukiyoyin jama'a ko naka ko na sauran jama'a da za ka haɗu da su a kan titi ya so da dama kai kana tafiya motar ka lafiya kalau kuma kana tafiya gudun da bai wuce misali ba kuma kana lura da ka'idojin tuki amma wani wanda za ka tarar a hanya ko ku haɗu da shi za ku yi kiliya shi bai cika ka'idojin ba hadarinsa ya jawo hadarinka a yi hasarar rayuwa da dukiya a cikin motarka da tashi kuma shi ne sababin ina ba an fahimta kaga kenan mutum zai kula da wannan abin ta fuskar wannan janibin ba ta fuskar tausayi ba tunda shi karfe ba za a ce a ji tausayinsa ba amma dai abin da za a lura maslahar ka kai ta aje lafiya lodi wanda ya wuce kima shi ma na iya bayuwa zuwa game mutum ya kasa sarrafa mota motar da za ta ce mutum hudu an sa mata mutum bakwai ko mutum takwas to kaga sarrafa ta zai wahala a wurin direba tana buƙatar ruwan birki da ake sawa sai mutum bai san ruwan birki ba sai ya kada omo ya sa a madadin irin hydraulic din da za sa sai ya kada omo ya sa idan aka yi hatsari kuma zai ce Allah ne ya kawo bayan bai riko da sababi da ya kamata ya riko da sababin ba to da sauran ababai dai da ya kamata a ce mutum ya kiyaye su yasa kasashen da ake lura da haƙƙin mutane yadda ya kamata idan aka yi haɗari ko taya ta fashe ko aka yi haɗari akan zo a yi aune aune don a cikin haɗarin akwai hasarar rayuwa akwai hasarar dukiya a gani shin motar nan da direban tafiyar da yake da kuma lafiyar motar ya cika sharuɗa na a isa lafiya to ba sakacinsa bane ba tsautsayi ne ya faɗo kenan saboda haka ina ko wata hukuma da za ta biyo baya ba ta daidai da mutumin da ya yi sakaci da abin da ya zama wajibi ya yi aiki da shi amma bai ba sai ya sakaci da shi to kaga wannan hukuncin da zai biyo baya daban to ka lura irin hadarin da ake da shi a cikin garurukan mu da abin da din mu ko a cikin gari ko a daga gari zuwa gari zaka samu suna da yawa kuma galibin su ba wani abu ne ba da zaka ce ha kawai ya zo jan mutane ne suke da sababin aukuwarsa ko dai gudu da ya wuce kima ko rashin lura da lafiyar mota ko lalacewar hanyoyin ko dai abubuwa da dama waɗanda galibin su sababin dan adam ke jawo su Allah tsare mu hadisi na 970 wa nabi qatada radiyallahu anhu قال كان رسول sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم إذا كان fi safarin. fa'arrasa bilailin istaja ala yamini abu kata da yace manzon Allah ya kasance idan yana cikin tafiya fa'arrasa bilailin sai ya da zango da daddare istaja ala yaminihi yakan kishin gida ne akan tsagen jikinsa na dama wa idza arrasa qubayla subhi amma idan ya ya da zango adab da ketowar alfijir nasaba zira'ahu to yakan kafa zira'insa ne wa wada'a ra'asahu ala kafihi sai ya dora kansa akan tafin hannunsa rawahu muslim imamu muslim ya rawaito shi menene hikimar haka ko dake bari mu bayyana da ma'anar ma'ana dai idan ya yada zango cikin dare a kowane awa da baya dab da ketowar alfijir a kowane lokaci da baya dab da lokacin sallar asuba to za a ala yaminihi yakan kwanta ne a kan tsagen jikinsa na dama amma idan ya ga yanzu bai fi minti talatin ba alfajir ke to ana dab da lokacin shigowar sallah asuba gashi kuma ya da zango to baya kwanciya riris Mazala Allah nasaba zira'ahu sai ya kafa zira'insa kafa zira'inka shine haka gwiwar hannunka na kan kasa ga zira'in kuma sai kai haka tafin hannunka fa wada'a ratahu ala lakafi. haka manzo Allah yake baya yadda kansa ya taba kasa ko tsagen jikinsa gaba ɗaya ya taba kasa sai ya barci a haka tsakanin wanda ya kwanta wanwar da wanda ya haka a wajen kwanciya wanne zai fi saurin farkawa to hikimar haka shine dan kar sallar asuba ta shigo ta wuce bai abin nan ba dan haka ko da barci ya dauke ka dai gwiwar za ta gaji da wuri wajen farkawa ka gyara sai ka kalli alfajir ya ke to ko bai ke to ba in ya ke ta sai ka tashi kai sallah ina ba an fahimta ina dai wanda yake waje ba zai gani ba amma dai yadda dai abin yake nan kun ga dai babu da za a kwanta a masallaci amma dai tunda Allah sa ga wannan teburin da ke gaba na shi yasa na kwatanta wanda yake ciki ya gani lokacin da dukkan lokacin ka yi haka da gwiwar hannunka ka kafa ta akan kasa ka bude tafin hannunka sai ka tsora kanka haka to lalle ba kwanciya ce ta yin barci a natsa ba irin wanda za a iya datsewa amma lokacin da duk mutum ya kwanta wa kansa na kan kasa tsagen jikinsa gaba ɗaya kan kasa to wannan zai iya barci mai tsawo ina fata mun fahimci wannan qalal ulama malamai suka ce inna ma nasaba zira'ahu manzo Allah yakan kafa zira'insa li Allah yastagrika fi nawm dan kare dulmiya cikin barci ya dade fatafuta salatu subhi sallar asuba ta kubuce an wakati ha daga kan lokacinta aw an awwali wakati ha ko kuma ta kubuce daga farkon lokacinta da ya kamata a yi to shi yasa yake yin haka hadisi na gaba hadisi na 971 وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بالدلجه فان الارض تطوى بالليل رواه ابو داود باسناد حسن الدلجه السير في الليل an karɓo daga Anas dan Malik Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace alaikum biduljati ku lizinci tafiyar dare fa innal arda tutwa bil domin ƙasa ana linke ta ga matafiyi cikin dare idan kana tafiyar dare awa biyar da zaka yi da daddare adadin kilomita din da ka ci ya tsara na awa biyar da zaka yi da rana fa innal arda tutwa bil layl dan kasa ana rage tazararta da dare game da matafi yaya ake rage tazararta Allah ne bai wa kansa sani maza Allah ya ba mu labari wannan gaibu ne dole mu kaskata ba lalle bane sai in muna jin abin a tattare da mu amma da kowa ya san cewa tafiyar dare in dai mutum zai tafiya din ba ya shiga motar mashirita ba ne ba a je can a yada zango a buta wani gari da karuwai a tsaya a cewa na koya a je can in dai za a yi tafiya din ta dare sosai to ka san cewa za a yi doguwar tafiya yanzu ka duba ko da motocin da suke tafiya Lagos ka tafi karfe biyar nan wurin karfe shida na safe suna ta wurin to da su tawo da safe mana karfe biyar na asuba za su iya zuwa nan karfe shida na yamma zai wahala zai wahala da haka wannan dai naɗe tafiya da ake wa mutum da daddare Allah ne madaukakin sarki bai wa kansa sani amma kila abin da shine dan adam zai iya hararowa a mahangarsa ta dan adam shine da daddaren babu waɗansu shawagin ababe da za su ɗauke hankalinka kai ta kallon su yanzu ko kai kadai kake tuka mota daga nan zuwa Kaduna da rana za ka yi ta kalle kalle a hanya duk wani abu da ka wuce sai ya ɗauki hankalinka ko dabba ta tara sai ta ɗauki hankalinka ko wata mota ko ka ci karo da ita sai ta ɗauki hankalinka amma da daddare fa ka mayar da kulawarka akan inda fitilar ka take haskowa inda saitin fitilar mota kai nan kadai kake kallo ba ka kallon dama ko hagu to saboda haka tararar tafiyar ka sai cewa akan haka sannan kuma da rana iya samun cunkoso na motoci da taron su da yawa irin wanda da daddare ba lallai bane ya kai hakan yawa ko da an same shi da daddare to waɗannan kila su ne ababen da mutum zai hango shi a karan kansa amma dai Allah madaukakin sarki shi bai wa kansa sanin yadda ake da ragewa mutum ta zai tafiya cikin dare amma manzo Allah ya faɗa sai mu ga gaskata bisa ga haka manzo Allah na bada shawara kenan idan tafiyar ka mai nisa ce yi amfani da dare za ka ga ta ta zame maka kaɗan sama da inda rana za ka tafi to amma kuma wannan duk zai bayi ne zuwa ga lafiyar hanya da tsaro akan hanya don yanzu idan mutum zai tafiya da daddare a waɗansu sassanin na Najeriya kaga ai na cikin matsala saboda fashi saboda rashin kyan hanya fadawa ramuka da kwazazzabo da dai abubuwa waɗanda suke masu firgici to wannan zai sa mutum sai ya hakura da waccan tazarar da za a naɗe masa ta wani adadin kilomitar ya zo tafi da rana a yi ta yi illa ma sha Allah saboda ko ta maslahar da ta fi waccan kuma rinjaye ita ce maslahar a je lafiya ta fi rinjaye sama da maslahar wato je da wuri amma kuma akwai risk akan hanya ɗin ina fatan mun fahimci wannan manzala ce dai alaikum bidulja da haka in hanyar garin ku ba wata matsala tafiyar da za ka tana da zafi yanzu ko da ba ma dabba na farko dai dabba ba za ta wahala da yawa ba irin hada gumi da jin wahala da zafin rana ko da tahara ne in dare yayi dare lokacin gari ya fara sanyi to kai kanka motar ka idan kana tafiya da za ga temperature din ba daidai yake ba da in da rana kake tafiya ta fi lafiya da sauransu ma'ana dai kaga hadisin manzo Allah ya shafi kowane zamani ya shafi kowane lokaci za ga a kowane lokaci akwai hikimar haka sauransu wala Allah wannan gano tafiyar da cewa tana da daɗi ko da mutum bai yi imani da wannan hadisin ba irin daɗin da ke cikinta yasa ka duba ko da irin tafiye-tafiye na zuwa kasashen waje a manya-manyan jirage za ka galibi da dare sun fi yawa karfe 1 na dare waɗansu jiragen suke tafi waɗansu sha biyun dare waɗansu kaza da sauransu ma'ana dai akwai rage tazarar tafiya ko da jiragai na ruwa da suke zirga-zirga a waɗansu kasashen irin tazarar tafiyar awa goma kafin a je gaski sai ga sun fi so su tashi da daddare sama da tashi da rana gara su yi amfani da awa goma cikin dare sama da awa goma cikin yini ma'ana dai duk waɗannan koda sun ji abin koda ba su ji shi a cikin su ba mu yanzu ya bayyana a gare mu cewa hikimar hakan shine abin da manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta yau ko ai ba zan iya shan ruwa ba kuma in dai mai sanyi ne hadisi na 972 وعن أبي ثعلبة an karɓo wannan hadisi daga abu sa'alaba al-kushani Allah su kare da a gare shi kala yace kana nasu idza nazalu manzilan tafarraqu fi shi'a mutane sun kasance a lokacin annabi idan sun sauka a wani masauki ta farraku duk sai su rarraba su rarrabu fi shi'abi a loko loko da ke tsakanin duwatsu wal audiyati da kwalulluka wannan ya bi wata hanya ko makurda da ke tsakanin dutse da dutse ya je can ya je kayan sai sauka ya daure dabbar sa wannan ma ya je can kowa dai ya yi ta zaben waje sai su rarrabu daban-daban kun gane aiki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce da su inna tafarruka fi hadhihi shi'ab rarrabuwar da kuke a cikin irin waɗannan makurda ta duwatsu wal awdiyati da kwalurruka inna ma zalikum min shaytan hakan yana daga cikin aikin shaytan ku daina rarrabuwa Abu Salaba yace falam yanzulu ba da zalika manzilan sahabbai ba su taba soka ba a wani masauki baicin wannan hadisi da suka ji daga bakin annabi illan damma ba'dhum ila ba'd fati sai sashi ya hadu da sashi ba ta rarrabuwa tun daga lokacin da suka zo ta magana a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna kenan idan an yada zango a cikin halin tafiya ko mota ta lalace ba da niyya ba a cikin halin tafiya za a kwana a daji to ba a rarrabuwa wani ya tafi nesa da juna ya kamata ana kusa da juna domin rarrabuwar manzo Allah ce yana daga cikin aikin shedan malamai suka ce wannan yake nuna mahimmancin haɗin kai a cikin addinin musulunci domin wata rarrabuwa ce wadda ba da niyya ba ba da niyyar an yi faɗa ko ana rikici ba kawai dai kila wani na ganin ya fi sakewa idan yana nesa da mutane sama in ana kusa zai fi sakewa bari ya ɗan yi nesa amma tare da haka manzo Allah ya sanya wa abin suna aikin shaidan to ina ga rarrabuwar da an rabu da an yi faɗa da an yi rikici da ana tashi hankali ai mun babu aula ta zanto min amalin shaytan sama da wannan kun gane ai wato dai idan an yada zango ya kamata ya zanto masaukin mutane na kusa da juna malamai suka ce hikimar haka shine musamman a tafiya cikin daji mutum ya iya zuwa ya yada zango a wani wuri da daddare abokanan adawa su kawo farmaki ko su kawo farmaki ya yi nasa da mutane ballantana a agaza masa ko wata dabba mai farautar dan adam ta kawo masa farmaki ya nesa da mutane ballantana a ji kururuwa ta agaza mashi amma in mutane suna kusa da juna to sai ka ga wato ainihin sun fi samun tsaro wa kawunan sama da in sun da juna ba su da cikakken tsaro yanzu ko da matafiya da suke yin tafiya irin ta ƙauye a kan dabbobi tafiya mai nisa daji ko da akwai namun daji in dai matafiya suka yada zango a wuri guda kuma suka hura wuta to dukkan dabba da take farautar dan adam sai dai daga nan su ta kuka amma ba za su iya zuwa wajen ba har garin Allah ya waye wannan ka tambayi matafiya za su baka wannan labarin wannan hura wutar da suka kuma ga su ake waye kusa da wajen in dai baka da tsoro kula ta ta kukanta in dai baka tsoro za ka yi barcin ka kwana lafiya ba za ta zo wajen ba <laughs> to kaga su matafiyan kila sun fi ganin hikimar kila shine wutar da suka me suka hura amma mu yanzu bayan mun ga wannan hadisin na manzon Allah sai muka fahimci me haduwar ce ta taimaka ko da wutar na da wani nata tasiri to amma kuma haduwar irin kura daya wajen mutum goma ya rataye da su amma mutum ɗaya kan aita a karfin hali ta nufe shi ko mun jarintarsa amma mutane da yawa kan abin zai mata kwarjini kun gane ai wannan hadisi da wahu abu dawud bi isnadin hasan imam abu dawud ya toshi da sanadi hasan hadisi na 973 وعن سهل بن عمرو قيل سهل بن الربيع ابن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال an karɓo wannan hadisi daga sahal ibn amr ibn rabi ko dai a ce masa ibn amr waɗansu kuma sun ce a ibn rabi al-ansari al-maruf bin al-hanzaliya ma'ana akan ce masa sahal ibn amr waɗansu suka ce a amr din kakansa ne asalin mahaifinsa shine ar-rabi kakansa shine amru amma dai an fi sanin su da ibn al-hanzaliya wa huwa min ahli bai'atir ridwan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bai'atir ridwan wato mubaya'a da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Hudaybiya a shekara ta shida bayan hijira wato sahabban nan 1400 da suka yi wa annabi mubaya'a akan babu gudu baja da baya lokacin da aka kawo jisi jitar cewa mutanen makka sun kashe usman dan affan manzala ce in ko sun kashe shi to sai mun shiga maka ko da karfi wa zai mu baya dukkan sahabbai suka yi masa mubaya to wannan mubaya'ar falala ce shi yasa wanda ya samu kansa cikin sahabbai a wannan wurin har ambatan shi ake a ce ayyana yana daga cikin waɗanda suka je bai'atar rutuwan ba dan komai batun da Allah ya saukar da ayoyi a kai kuma ya nuna ya yarda da duk wanda suka je wannan wurin suka wa annabi mubaya laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim as-sakinata عليهم wa asabahum hankali ba. qala yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ba'irin qad lahiqa zaharuhu bi batni manzo Allah ya wuce kusa da wani raƙumi wanda bayansa ya haɗe da cikinsa saboda me saboda yunwa da rama da rashin abinci har bayan ya haɗe da cikinsa fakala sai manzo Allah ce ittaqullaha fi hadhihi al ku ji tsoron Allah dangane da waɗannan dabbobi al-mu'jama waɗanda ba sa iya magana ba ta iya ce maka na ina jin yunwa ko ina jin kishirwa ba ta iya ce maka na gaji ba ta iya ce maka laftun da kai yayi yawa a rage ba ta iya ce maka amalanken da aka daura aka ɗaura a jikina ina ja kayan sun yawa a rage manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku ku kimanta me ya kamata ku yi farkabuha salihatan ku hausu suna cikin koshin lafiyar su wa kuluha salihatan ku yanka su ku ci suna cikin koshin lafiyar su to me zai ba su koshin lafiya shine wadataccen abinci da ruwa da in ba su da lafiya a nemi magani a kai su likita a kai su wajen likitan dabbobi ya ba su magani sana a ɗora musu kaya wanda bai fi ƙarfinsu ba sannan in za a aikin yini da su a ɗauki awannin da ake ganin a hakan ba su wahalu da yawa ba kare to tun da safe an ɗaurawa shanu galma suna ja har yamma ba tare da an tsaya an huta ba ba tare da an sha ruwa ba ba tare da an yi wani wannan ba a idan aka yi waɗansu awanni ana yi sai a ɗan tsaya a cire musu wannan abin daga wuyansu a kai su wani wuri mai dausayi su ɗan huta kila su ci su sha idan an jima bayan awa biyu ba sun yi break ba to kuma sai a koma <laughs> ka gani babu yadda za a yi tsananin aiki yayi tasiri akan ta ballantana ta rame ta kanjami sannan idan za a yi tafiya akan dabbobin rana ta yi rana sai a tsaya a gindin inuwa a yada zango yadda kai zaka sami inuwa ka shiga su ma ka sa inuwa ka kwance musu dukkan wani kaya da ke tattare da su hatta sardin da ke kansu ka kwance dan shi ma nauyi ne su dan sake iska ya kada su su yi girgiza in suna son su yi susa duk su karkada jikinsu a jikin su goga jikinsu a jikin bishiya su yi susa duk su sake idan an zama kuma sai a ci gaba wannan dai yana daga cikin abin da musulunci ke magana a kai yanzu dan Allah dabba ba za Allah ke tawo ku kince sai ta ina ga wanda yake mallakar mutane <laughs> dabba fa wanda ba ta magana manzo Allah sai kar ku dora mata kayan ba za ta iya ba kar ku aiki da awannin da sun fi karfin yadda za ta iya kar ku yi musu sun fi karfin su ku ji tausayin su ku tsaya su yi kiwo su ci abinci su ƙoshi in kun je inda abinci yake da Allah yana ga masu mulkin mutane dabbar fa in mutum zai cuce ta sai an yi hisabi a kai ranar tashin kiyama in ya kyautata a kyautata masa in ya yi mata ba daidai ba a yi masa ba daidai ba shi ma gobe kiyama gurgudan laifinsa to yana ga wanda ya jefa dan adam cikin tashin hankali da wahala kamar ya kinaya ba dai ka fahimci me ake nufi ba shikenan اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة hausu suna cikin koshin lafiyar su sannan kuma ku yanka su suna cikin koshin lafiyar su abin nufi dai ko da lokaci kuna lura da lafiyar dabba kafin ku dora mata wa nauyi kuna lura da koshin lafiyar ta kafin ku yi me kafin ku yanka ta dai idan tana da wata cuta kuka yanka naman kuka ci haka kuma ta iya wa hakan ya bai zuwa ga cutuwa da kaddarawar ubangiji rawahu abu dawud da bai isnadin sahihin imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi da sanadi sahihi hadisi na 974 وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنكر حديثي لك أبو جعفر سنة شيني عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي كده وانا cikin آل البيت ما يفهمش شيء جعفر الصادق wato Jafar ibn Abi yana cikin yara ƙanana a cikin sahabbai shi da kansa yake cewa ardafa ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zata yawmin khalfahu wata rana maza Allah ya tsora ni a bayan kuturin dabbar da yake haye kaga wannan ke nuna halattin ka hau dabba kuma ka tsora wani a baya amma da sharadi in karfin ta ya kai ta haka kun gane wa sarra ilayya hadisan sai ya faɗa min wani hadisi ko ya sirranta min wani hadisi tunda daga ni sai shi la uhaddisu bihi ahada minan nas ba wanda zan faɗawa daga cikin mutane wa kana ahabba mastatara bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li hajatihi hadafun aw haishu nakhlin wa kana ahabba mastatara bihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mafi soyuwar abinda manzon Allah ke so ya ga ya sirranta da shi li hajatihi lokacin da zai biya bukatarsa ta dan adam ko bayan gida ko yin bawali mafi abin da yake so ya ga ya sitarce kansa da shi ya killace kansa da shi hadafun shine ko itaciya ko wata sanda ko wata katanga shine hadaf hadaf da abin da ke gaban ka wanda ka iya saitan sa ka harbe shi ko da ko da kibiya ko da bindiga ko ka jefe shi ka same shi shine hadaf sawa'un sanda ce katanga ce bishiya ce ma'ana dai manzon Allah baya fita filin Allah ba komai a gaban sa ya su guda don biyan bukatarsa to me amfanin kawo wannan hadisi a wannan babi matafi ai zai bukaci me a biyan bukatar ta dan adam bawali ko bayan gida ko da a cikin daji ne karka ce ai tunda dajin Allah ne ba bukatar sai ka killace kanka ba bukatar sai ka dan kewaya gindin wata sabara ko gindin wata kaba ko gindin wani kalgo ko ina ma ai ba kowa a'a manzon Allah ko da a dajin Allah yake inda babu kowa yana tafiya da sanda idan ya sanya sandar ya kafa ta a ban kasa haka sai ya dauki tufafinsa sai ya tsora kai sai su suturce shi daga jama'a da haka mafi abinda annabi ya fi kauna shine hadafin ko dai wata sanda ko itaciya au ha'ishu nakhlin ko kuma katanga ko shinge da aka kewaye itacen da bidadi shine ha'ishu khal wato shinge da aka kewaye gonar da bidadi da shi yani ha'ita nakhal abinda yake nufi da ha'ish shine ha'it rawahu muslim haka za mukhtasaran imamu muslim ya rawaito wannan hadisi a haka mukhtasar wa zada fihi al barkani al-imam al wani babban malamin hadisi ko malamin fikihu ya rayu a karni na hudu zuwa na biyar shi ya ruwaito bi isnadin muslim shi ma da sanadin da muslim ya ruwaito hadisin da shi ya ruwaito shi cikin littafinsa ba da kaulihi ha'ishu nakhlin bayan ya je inda yace ha'ishu nakhl sai ce fa dakala haitan li rajulin min al-ansari wata rana annabi sai ya shiga wata gona ta wani mutum cikin mutanen Madina idan ce ha'if gona da aka kewaye ta da shinge tana da kofar shiga manzo sai ya shiga fa'iza idza fihi jamalun kawai sai ga wani rakumi a ciki falamma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da shi rakumin ya hango annabi jarjara sai ya rinka kogi wa zarafat ainahu idanunsa na hawaye fa atahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya zo wajen raƙumin fa masaha saratahu sai ya shafa tozansa da gindin sa yana sai shafa shi kamar yana masa wasa kenan sallallahu alaihi wasallam fa sakana raƙumin sai ya daina kuka wato kawar manzo Allah ya lallashe shi yayi shiru fa sai manzo Allah ce man rabbu hadal jabal waye mai wannan raƙumin rabbu anan bi ma'ana sahib man sahibu hadal jabal liman hadal jabal raƙumin waye wannan fa jaa fatan min al ansar Abdullahi bin Jafar yace sai wani saurayi ya zo cikin mutan Madina fa ce yace hadha ya rasulullah yace wannan raƙumina ne ya manzon Allah qala sai manzo Allah da shi afala tattaqillaha fi hadhihi albahima allati mallakaka Allah iyaha shin ba za ka ji tsoron Allah ba dangane da wannan dabba wadda Allah ya mallaka maka fa innahu yasku ilayya qala ya kawo mun annaka tuji'uhu cewa kana yunwatar da shi ka ki kai shi inda zai kiwo kuma ka ki kawo abinci da wuri wa tuddu ibuhu kuma kana wahalar da shi da aikin da ya fi sa wannan yana nuna mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga lalle ya zama sayyidul awwalina wal akhirina sallallahu alaihi wasallam to wane ne kuma wata kotu tira kuma ya kai kara kike da akano da an samu kotun aljanu amma ba samu kotun rakowa amma ba samu kotun rakowa ba ma'ana manzon Allah Allah madaukakin sarki ya hore masa hatta jin maganar dabba rakumin da ya ga manzon Allah Allah ya masanya masa ilhama ya gane wannan manzan Allah ne me kuma wanda haƙi baya saraya a wajensa sai Allah ya fahimtar da manzan Allah bukatar raƙumin yayi kuka manzan Allah ya je yana shafa sozon shi kamar yana lallashin sa kenan har ya natsu yayi shiru sannan ya ce a nemo mai kuma ya faɗakar da shi mai kamata yi shin wannan fadakarwa da ya masa da yace ittaqillaha fi hadhihi albahima afala tattaqillaha fi hadhihi albahima yanzu ba ka ji tsoron Allah ba dangane da wannan dabba Allah allati mallakaka kallahu iyaha wanda Allah ya mallaka maka shin wannan ya shafi wancan mutumin ne shi kadai ya shafi dukkan wani mabucin dabba ya shafi dukkan wani mabucin dabba inda har mutum yana da dabbobi da Allah ya bashi dole ya ji tausayin su daga cikin jin tausayin su abincin su abincin su idan kai su ake daji kaga zaka hada su da mai kiwo wanda zai raka su shi kuma kullun yana lura da saura da suke sasannin da yake inda saura take da yawa inda ciyayi suke kullun ne yake kada idan an cinye ciyawar nan wajen ya sake nufa wani wajen sannan ya san inda zai je idan sun ci abinci kuma yana tunanin wurin da za su sha ruwa sai kuma ya kada su da kansu a je har inda ruwa yake in sai an jawo musu a rijiya kuma a jawo musu in yana da akwai gulbi a sha in kuma dabbar a gida take to dole ne da mutum ya daure ta kuma a gida to ya kawo mata abincinta da dusa da harawa akan kari da ruwa akan kari da duk abin da take bukata in za a yi aiki da dabbar to ya kasance an yi aiki da ita ana kiwatar halinta kar a tarsasa ta a ba ta wahalar da ta wuce kiba ina ba ta fahimta قوله وانا حديث يتي رواه أبو داود كرواية البرقاني إمام أبو داود رويته شديد رواية الإمام البرقاني قوله zifra ko mun kira ki wani wuri ne eh a can wurin da yace fa masaha saratahu ay sinamahu wa zifrahu fassara ce wannan ai baya cikin hadisin fa masaha saratahu sai manzon Allah ya shafi tozansa da gindin kunnansa shine ce ai sunamahu da ake nufi salatahu in ba gane ba shine tozansa wa zifrahu da kuma gindin kunnansa fa sakana sai kuma ya nasu kun gane ai qawluhu zifrahu bi kasr zal al mujama zifrahu da yawa zalun kasra zal mai digo sannan kuma fa'un ai mata dauri iskan al fa wa huwa lafzun mufradun muannas lafazi ne mufrad ba jam'i ba sannan mu'annas ne ba muzakkar ba qala ahlul lugha malaman lugha suka ce az-zifra al-mawdi'u alladhi ya'raqu min al-ba'ir khalf al-udhun abinda ke kira da az-zifra a larabci shine wurin da ke bayan kunnan rakumi inda in rakumi tashi yin gumi ta nan gumi ke keto masa wa qawluhu tud'ibuhu da manzo Allah ce yasku ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu ay buhu kana wahalar da shi wato rakumin ya kawo karan mai shi wajen manzo Allah cewa mai shi na yunwatar da shi kuma yana wahalar da shi hadisi na 975 an anas radiyallahu anhu qala kunna idza nazalna manzilan la nusabbihu hatta nahulla ar-rihal rawahu abu daud bi isnadin ala sharti muslim wannan hadisi shi ne hadisi na 175 an karbo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi ya yace kunna idza nazalna manzilan Musa sahabbai mun kasance in mun yada zango a wani masauki la nusabbihu ko sallah ba ma fara yi hatta na hullar rihal har sai mun kwance sirdi na dabbobinmu wato wannan mai ke kula mai ke lura a kashin gaskiya da kyar na kawo karshen wannan ba tun da zan ke kallon agogo tun daga agogon yau kawon baya tafiya dole dai an hakura haka ba na bane ba amma dai gaskiya mu kogolo na yana abin nan sosai sai dai ku hakuri da abin da ya samu haka abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi wani ba kullum ake kwana a gada ba ku wasu rana kan gado da katifa wasu rana kan kesa alaikum salam ina jin ka game da me shi ne me me ya wani ba tambayar karatu wuce ba kaje ka ne malaman hausa wani an tangare ka ka cikin karatun mu to shi nan sa shi ne ta kakari yayi eh? <laughs> wanda ake huda da shi a to kai ma banda abin wannan dai kuma ai ba dai tambayar ya san salihi da wace tambayar <laughs> zai bayar ka samu malaman harshen hausa sai su faɗa maka <laughs> wannan ya tambaya dangane da wani hadisi da manzan Allah ce abu guda hudu suna daga cikin sarki na farko alkhitan shayi ko kuma kaciya na biyu al-istihdad abinda ake nufi da al-istihdad shine aske gashin gaba na uku kasu sharif gajarta gashin baki ba aske shi ake gaba ɗaya ba rage shi ake na hudu taqlimul azafir yanke farce ko na hannu ko na kafa na biyar natful ibiti tsige gashin hamata to wajen nat a larabta kenan shine a cire shi ibn hazm ya ce wajibi ne <laughs> dan zahiriya zai ji jiki a ranguri kenan dan wani zai iya cirewa amma wani ba zai iya cirewa shi yasa waɗansu malamai suka ce babban abin da ake so kawai izalatu sawa'un kana zalika an tariqin nat aw kana zalika an tariqil halq aw an tariqi wada'i imadatin tuzilu ko mutum ya tsige din da kansa ya sa hannu ya cizge ko ya amfani da reza ko aska ya aske ko mutum ya amfani da wani sinadari da in ya sa kamar irin shebin fauda din nan zai kawar da shi duk yadda yayi yayi amma dai wannan yana daga cikin tsarki waɗannan ababen da manzan Allah ya lissafa ina fata an fahimta kamar misali abin da ya shafi yankan farce ana son yin shi akan kari duk lokacin da mutum ya taru mutum ya yanke ko na hannu ko na kafa amma kaga saboda al'adan kafirai sai ga mutane suna barin farce zako zako musamman yan mata suna ganin burgewa ne to kuma al'ada ce ta kafare. sannan wurin sai ya zama wurin tara najasa kaga mutum mace ta bar farcen ta zako zako tana ganin ta waye kamar kyanwa to sannan shi ma gashin baki kuma barin shi da yawa shi ma kuma bai dace ba aske shi ake a gajarta shi sannan kuma abin da ya shafi aske gashin gaba ko na hamata wannan ana bukatar cikin kowane kwana arba'in mafi karanci kenan cikin kowane kwana arba'in a ce mutum ya yi a cikin wannan a takaice dai manzo Allah ya nuna waɗannan sana daga cikin tsarki ba lallai bane sai ranar juma'a duk ranar da kai aski yayi duk ranar da kai yanke farce yayi ba lallai bane sai juma'a duk wanda ka fara ya halatta sai dai manzo Allah ya ujibu ya fi kulli shay yana burge shi farawa da dama cikin komai wannan yace muna so a dawo da karatun beirut road kuma dan allah a sake sa tafsir saboda ya dace a ce ana tafsir so biyu a sati saboda muna karuwa sosai da sosai a huta lafiya Allah shi ba mu ikon haka in zaɓi na ne hakan ta faru amma abinda kullum yake yiwuwa shi ne dan zai iya yi kowane da adam yana daidai abinda jikin shi ko lafiyarsa da sauran uzurori na rayuwa suke iya ɗauka ni na san cewa karatun bayar sot ko shakka babu yana da muhimmanci kuma na san cewa darasin tafsiri yana da muhimmanci ni inda za a kyale ma ba darasin da zan yi ta yi kullum sai tafsiri inda zaɓi na ne saboda kullum ina jin daɗin ina ta alakanta kaina da littafin Allah wannan yana daɗi sosai da sosai zan iya kacin kokari na yanka na duba amma abubuwan da suna da nauyi da yawa kwarai da yanzu misali da ba wani aiki da nake a wajen Kano wanda zai tursasa na fita kowane mako amma yanzu ina aikin duk sai na fita alal akalli sama da awa 24 bana Kano na je Katsina dan karantarwa a jami'a in tafi ranar talata da sassafe kila ba dawo wata ranar laraba da yamma to daga wannan dawowar lokacin da na dawo a ce kuma in zarce karatu na Beirut to kaga akwai akwai nauyi bayan a can gurin na ɗauki rabin yini ko wani ɗan sa'awanni ina karatu kuma karatu mai zurfi na ɗalibai na jami'a sannan kuma in zo da na zo in zarce to shi ne abin da nake ta tunanin yiwuwar haka baya ya ba na so bane ba ina so kuma na tabbatar su kansu yan kwamitin masallacin sun yi kokari da shi imam din masallacin ya sha zuwa gida ya same ni ya tunatar da ni su ma yan kwamitin haka su kuma kansu waɗanda suka sa ma jikina ya sanyi sosai iyalan shi marigayi a dajalar asana da karamar sallah gaba ɗaya suka yi gayya suka je gidana har da waɗanda suke gidan aure waɗanda waɗanda na karantar da su shekara ashirin da ta wuce a irin karatu na islamiyya tun suna firamare suka yi gayya suka je na bisa ga rashin sa'a ni bana nan to amma dai sun sami iyali na su kansu suna da bukatar a zuwa ci gaba da karatun nan to ina dan dai ina ta nazari fata ne Allah sa in samu in ci gaba da haka din a amma abin ne wato wai da kamar wahala gurguwa da auren nesa sai abin da kamar wahala a ciki wato in dai ba time table din ya canja daga larabar zuwa wata rana ba ina jin tsoron hakan kwarai da gaske Allah Allah zan da yi nazari in gani ina yi nazarin su ko abinda kuke kallo canza ranar in an canza ranar da ya Ja'far ɗin da ya shine Ja'far wata ranar da zaka canja zaka ga akwai abubuwa da yawa akwai abubuwa da yawa misali yanzu karatutukan kaga ahkamul jana'iz ranar alhamis juma'a tafsir to asabar da safe kuma akwai karatu da ɗalibai karfe bakwai da rabi zuwa tara lahadi da safe ma karfe bakwai da rabi zuwa tara sannan asabar da magariba din ga wannan karatun na yanzu sannan kuma lahadi din sha biyu zan bar kano in tafi gidan rediyon jigawa sai shekara biyu kenan yanzu a jere ranar litinin kuma akwai karatu da muke da ɗalibai tala'asar zuwa magariba to kaga sai ga abin kuma talata da sarfa kuma kama hanyar katsina sunan kuma da to idan ka idan ka ce ba laraba din ba to wace rana kenan kaga zai shafi duk waɗancan karatu suka yau to shine abin da zaka lura ma'ana in har dai yi din fa to sai ya shafa wani karatu ni dai zan yi nazari in ga me zan iya yi gurgudan hali abinda zai iya yi wa shine zai yi wa abinda kuka ga bai yi ba to ba wai na ƙi ba ne ba a na kasa ne ya capacity din kenan ya da kenan da baya iya abu saboda ba sama da kudurarsa in son samu ne yi komai to amma ko ba komai za ka iya ba a matsayin ka dan adam dole za ka kalli abin da zai yiwu da abin da ba zai yiwu ba Allah shi taimaka mana wa alaikum salam wa da a'a Nasi, ba Nasi ingantacce da yace idan zaka fara wani abu sai ka fara ranar laraba hadisin da ake kafa hujja da shi yana cikin talibin wata allin ma min amrin budi a yawmal arba'i illa wa tamma ko ba hadisi bane sai cewa duk abin da aka fara ranar laraba to sai ya cika ba hadisi bane ba shi yasa na rushe wannan ne dan wancan hadisin wa alaikum salam a'a abin suke cewa shine dole batan zai zo illa iyaka ko ya zo kusa ko ya a nesa amma suratul ankabut da surutun rum ko shakka babu a kusa da inda aka yi maganar babu inda maganar qur'ani ta zo amma cikin surar Allah ce awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun cikin suratul ankabut wadansu za su aro shi daga nesa su kawo shi nan gudu. amma a takaice wannan wanda da ya fi kusa din ne sauran surori ma'alaikun alaikum salam game da mai ba gaskiya bane ba cewa idan mutum ya yi magana a ban daki mala'iku za su tsine mishi ba gaskiya bane ba babu wani hadisi ya kan sani na daga manzan Allah da ya nuna haka magana ce kawai ta mutane ba ba hadisi ne ce haka ba sai dai mutum jin cewa an ce ba haramun bane da mutum yayi karko mutum ya yi ba tare da bukata ba ya yi ta magana ba tare da bukata ba sai in bukata ta kama don wani din zai ba bukata kamar wanda zaka ga yana wanka yana waka <laughs> wani da ce ba haram bane ko wai ce wai gari yana wanka yana waka ko yana wanka yana wani abu daban wanda bai dace ba kaga wanda ai ba bukata ba amma in bukata ta kama ai kiran ka sai ka ce ina wanka ba laifi kai ba ko mace mijinta ya yayi kiranta sai ta ce ga ni wanka nake yi na kusa fitowa ba laifi tai ba wa alaikum kalmar me eh eh rashin hurufi ka hauka wannan tambaya da ka kiyaye ba ka yi tambaya ma daban-daban lafazin asra da ke cikin ma labin an yakun lahu asra jam'i ne na al'asir asir ribataccen yaki fursunan yaki shine asir da sin kenan ba asra ko usara to jam'in kalmar kenan ko ka ce asra ala wazni fa'ala ko kuma usara ala wazni fa'ala to amma kalmar asra bisa daga asra'u ne asra'u a larabci kuma dama ana nufin wadata dukiya wadata shine asra'u daga asarwa sarwa kuma dai dukiya dai kuma alaikum salam duk bai halatta ba irin masu kora dabbobi ko masu kora shanu ko masu kora jakai kaga suna ta dukar su duk zalunci ne wannan duk zalunci ne wannan bai halatta ba ba a dukan dabba sai in ya zama dole kamar tana fada da wata dabba an yi an yi araba za ta tsinci wata sosai a dake ta dan maslahar da ke cikin dukan ta fi maslahar a kyale ta sai da an kyale ta kila wata na iya jiwa wata ciwo cikin dabbobi to nan sai a dake ta ko kuma za ta kai kanta makasa ba tare da farga ba an yi mata tsawa ba ta ji ba ko za ka kai kanta ta ta hasaran ta lalata abincin gona tana kiwo cikin burtali sai ta ketara za ta shiga gona sai aka bi ta dan a dake ta ta dawo kaga wannan saboda wata maslaha ce rajiha amma waɗansu kawai so suke dabbobin su yi sauri su yi ta dukan sama da kima ba matan da suka fi illa irin wanda za su yi amfani da ko wani karfe ko wani dutse ga ya san hau jakin da wani itace su ta cika saka ga jini na fita ana yi wa dabba kai bi irin wannan bai halatta ba eh da gangan nan suka taba ciwon mai rika sauri wannan zalunci kenan na karshe in bincike ya nuna ita wutar tana magani idan an yi wannan kuma zafin wutar shine mafi zama kaɗan sama da zafin cutar to babu laifi dama ita kawar da cuta wani lokacin ai sai da wata cutar yan uwata ake kawar da wata cuta sai a kawar da babbar cuta ta hanyar yin amfani da mai karamar cuta to wannan babu laifi amma da sharaɗin bincike ya nuna wannan wutar tana yin amfani tana yin magani ba kawai zato bane ko tsammani sannan babu wata hanyar da za a ba magance cutar sai ita wutar da in ba haka ba za a yi mata azaba kenan da wuta zala kuma ce ya ce la azu bin nari illa rabbun nar ba wanda ya kamata ya azaba da wuta sai ubangijin wuta din kansa sa'idu ai duk dai mun gama ba dai ka ji hadisin ba magani ne ko ba magani ba ne wannan kuskure ne in dai dabba za ta cutu wannan duk kuskure ne duk waɗannan ababen da za ku sa su cikin waɗannan hadisai shi amfanin karatu ko da lokaci shi ne ba za a baka komai filla fillan sa za Allah yana ba da dunkulallen ababai sai su zama karkashin su rassa masu yawa na iya shiga karkashin su duk abin ka gina shi akan mai tausaya wa dabba duk abin da zaka yi wanda zai shiga cikin ma'anar tausaya wa dabba shi hadisan suke nufi kai duk abin da zaka yi wanda zai shiga cikin ma'anar cutar da dabba shi hadisin ke haramtawa amma ɗaya ɗaya kun abubuwa ce sai mun iyakance su a nan zamu iya duk abin da za mu ambata ko hudu ko biyar ko shida ko goma muka ambata sai dai mu ambace shi a matsayin mai misali amma baya nufin wannan ne kadai ke shiga karkashin hadisi shi yasa shi ma a cikin babu yake warzik bidawa tausaya wa dabba to kaga kana da hanya sama da ɗari ta tausaya wa dabba iya wadda ka iya sai kai sannan abin da aka haramta cutar da dabba kana da hanya sama da ɗari ta cutar da dabba kowace kuma haramun ce sai in an sami maslaha raji haka mai da na faɗa wa alaikum wa wannan kuma ba gaskiya ba ne ba cewa waɗanda suka kashe jikan annabi wai jikokin jikokin su ba za a gafarta musu ba wannan ƙarya ne ya saba qur'ani ya saba qur'ani Allah ce wala tazuru wazratun wazra ukhra walid ibn al-mugira yana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowa adawa da manzon Allah amma ga dan sakadir ibn al-Walid kuma yana cikin zawabun sa sai laifin mahaifinsa ya shafi shi ina ba da mutunta laifin mahaifin laifin wani baya shafar wani to balle tana ce waɗancan waɗannan ishiya ne suke irin wannan tatsuniyar ishiya suke irin wannan tatsuniyar amma ba gaskiya ba ce wannan magana alaikum salam wallahi shi ma nan ni dai ina da shakka akan halaccin sa dandaka da ake wa dan akuya ko rago ko a ce za a fiɗe shi ko a yi masa dandaka akwai azabtarwa gaskiya inda yake akwai azabtarwa ya kamata a nisance shi babban dai abin da ke gina abin kamar da na faɗa tun da tautayawa kuma za mu ga hadisan abin da suke nunawa kenan dan akwai wahalarwa kuma manzo Allah ce afala tattaqillaha afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahima allati mallakaka Allah iyaha yace domin dabbar rakumin mun kukan cewa tuji'uhu wa tud'ibuhu kana yin wata da kana wahalar da shi kaga cikin wannan ba ko wahalarwa a cikin dandaka ko dabba kamar za ta zare dan wahala to sai mu takaita akan haka sai in Allah ya kai mu